الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركم رساك سادوا ونيم مشيتا السبت شاتك وزغوة الرجب شكرة دبو ليد دريه دلت ثلاثين دبيار bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan lokaci a yau asabat kamar yadda muka sani malam bai da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya sa wannan rashin lafiya kafara a gare shi ya dawo mana da shi lafiya za mu ci gaba da karatu a littafi na hakamun jana'iz na babban malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu a yayi mana bayani dalilan da ya sa ya rubuta littafi da kuma babubukan da ya sa a littafi za mu tace a darasi na farko ma ya jibu alal maridi abinda yake zama wajibi ga mara lafiya shine babi na farko da mai littafi ya kulla ce na ɗaya alal maridi an yarda bi illahi, wa yasbira ala qadarihi wa yahsina dhanna bi rabbih dhalika khairul lah wato abinda ke zama wajibi ga mara lafiya na farko shine an babi bi illahi, ya yarda da hukuncin Allah madaukakin sarki don yana daga cikin imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma jibrilu a lokacin da yake tambayansa akhbirni anil imani ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi dole mutum ya imani da kaddara mai kyau da mara kyau to kaga rashin lafiya kaddara ne na Allah wanda Allah ya riga ya rubuta zai samu wannan mutum amma kuma mara kyau ne to mutum kaga na farko ba zai yi raki ba ba zai zama ajiz an sabar ba Allah madauki sarki ya yi umarni akan mu yi haƙuri to mutum ya yarda cewa wannan rashin lafiya daga Allah ne Allah ya je yawan masa da wannan rashin lafiya saboda ya kankare masa wasu zunubai da ya yi tsakanin shi da Allah don kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da zai samu mumini ko da ɗaya ne Fashe Allah madauki sarki ya kankare masa wasu zunubai to musamman radadin da ya kai har ga fitar rai shi kansa ba sauki ba ne to kaga rashin lafiya la ya zalul bala'u bil mu'min haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi bala'i ba zai guce ba ga mumini har sai ya bace babu wani laifi tare da shi to kenan yayi imani da haka ya sun cewa Allah ne ya jefa mai kada ce wani mutum ne ya jefa masa wannan rashin lafiya kada ya dora wannan rashin lafiyan ga wani kada ya dogara ga Allah madaukakin sarki ya sun cewa dama mutum haka yake dole ne abubuwa da yawa mutum kusan guda takwas aka ce mutum sai ya gani zai ga rashin eh, lafiya zai ga rashin lafiya zai ga samu zai gare shi zai ga farin ciki zai ga bakin ciki duka waɗannan abubuwa dole ne to tun da yanzu lokacin da yake lafiya rashin lafiya ya zo to ya yarda da wannan ya yi imani daga Allah ne kuma yarda da wannan kaddaran da Allah ya ɗora masa ya yi haƙuri a kai ya nemi lada a wannan abun wa yasbira ya yi haƙuri ala kadari a kan kaddaran Allah kamar yadda malamai suka ce haƙuri ya kasu kashi uku akwai haƙuri akan bin Allah maɗaukakin sarki ka yi haƙuri ka tashi da sassare ka je masallaci ka yi haƙuri ka alwala da ruwa mai sanyi ka yi haƙuri da yiwuwan da kake ji wajen azumi duka wannan haƙuri ne sai kuma haƙuri wajen saba wa Allah maɗaukakin sarki ka yi haƙuri ka bar abin da kake so saboda Allah ya ce kada ka yi ka haƙuri ka bar wannan ka yi haƙuri ga riba zai biyo ta tebul ɗinka ka kaudar da wannan ga shuwa ta biyo ana neman za a samu wani abu ka yi haƙuri akan wannan duka haƙuri ne akan sabon Allah sannan kuma sai al-sabru alal aqdar al yin hakuri akan kaddara mai zafi shine irin wa'annan abubuwa mutum ya hakuri akan haka wa husina dhanna bi rabbih kuma ya kyautata zato ga ubangijinsa a lokacin da mutum ya kai wannan matsayin to ya kyautata cewa shi dan aljanna ne Allah zai yafe masa kurakuransa duk abin da yayi Allah zai bashi aljanna yayi wannan ne do ya kankare abin da yayi rana kaza da kaza da kaza da kaza shine wa yahsina dhanna bi rabbih wannan zalika khairul lahu wannan yafi alkhairi a gare shi kamar yadda annabi sallallahu sai kawo mana hadisi na farko da yake nuna haka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khairun ce abun mamaki abin sha'awa ga mumini ce al'amarin sa dukkan sa alkhairi ne walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min ba mai samun wannan alkhairi ta kowane bangare in ba mumini ba in asabathu sarra'u shakara fakana khairallah idan ya samu alkhairi ya samu farin ciki ya samu kansa ciki walwala da jin daɗi da wadata da lafiya ga 'ya'ya shakara sai gode ma Allah madaukakin sarki ya gode ma Allah kuma Allah sai ƙara masa wannan ni'imar wa in shakartum lazidannakum in kuka gode zan kara muku to sai ya gode ma Allah madaukakin sarki Allah sai ya kara masa wa in asabathu darra ya samu sabanin haka rashin lafiya ko rashin dukiya ko rashin yaya ko wani abu sabara nan ma sai ya yi haƙuri فكان خير الله الذين musibatun أصابته inna lillahi إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من wa ورحمة wa ulaika humul muhtadun ga rahama ga addu'a daga ubangiji ga kuma shiriya a duniya da lahira to fa kana khairan la ba mai samu wannan in ba mumini ba shi yasa za ka ga kashe kai a mutanen da ba musulmai ba yafi yawa akan inda mumini suke don shi abu kaɗan kawai yana samun zai je ya kansa sai a rasa me ya faru abu kaɗan na faruwa da sai fiddo bindiga ya harbi mutane ya harbi kansa ce kowa ma ya mutu a huta ko ba haka ba wannan yana faruwa ne ga waɗanda ba su yi imani da Allah ya fi yawa za ga musulmi ba sa wannan da yawa ko mutum je ya kashe wasu kuma ya kashe kansa ko je ya rataye kansa ya kashe family dinsa shi ma ya zo ya harbe kansa za ga turai sun fi yin wannan saboda babu wannan imani su da kawai mutum ya samu wani abu yana gani shi kenan Allah bai san shi shi yasa jefo mai da wannan bari a yi ta ta kare kawai to kaga rashin imani ne ke kawo wannan to shine mai littafi ke faɗi saboda haka mutum yayi hakuri akan wannan abin da Allah ya ɗora masa rai ne inda ya samu kansa da yana tashi yana zama yanzu bai iya zama da shi kansa yake ɗiba abincinsa da kansa ya sa a baki yanzu ba zai iya ba sai an bashi sai ka sa hakuri babu lokacin da yake ɗiba yana sa a baki nawa ya biya Allah shekaru nawa yayi yana hakan yau da kwa sati ɗaya kawai kenan da da baki ke ji yanzu ta roba shikenan sai ka sa hakuri babu sai gode ma Allah maɗauki sarki akan wannan ya yi haƙuri wannan shine ne lahu wa ƙala sallallahu alaihi wasallama la ya yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhzinu zanna billahi ta'ala kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zato ga ubangijinsa kada mutum ya mutu yana muna na zato ga ubangiji yana gani shi ba zai samu rahama ba ba za a gafarta masa ba ba zai shiga aljanna ba shi dan kaza ne yayi kaza a'a mutum kullum in ya kai wannan matsayin to dinga gani alhamdulillah wannan rashin lafiya kan kare wannan zunuban insha Allah ni dan aljanna ne haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani mutum yana cikin rashin lafiya wanda hadisi shine na gaba anan wannan hadisi da muka karanta su guda biyu din nan imam muslim da baihaqi da ahmad su suka rawaito hadisi a wannan hadisi na farko na li amril mu'min da kuma kada ɗayanku ya mutu face yana kyautar zato ga ubangijinsa abu na biyu wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja'i a lokacin da ya samu kansa kuma ya kasance tsakanin tsoro da kuma kauna yana tsoron zunubansa yana kaunar rahaman ubangijinsa ya hada waɗannan abubuwa guda biyu ya khafu iqab Allah ala zunubihi yana tsoron azaban Allah kan zunubansa yana neman gafara Wayar yarju rahmata rabbih kuma yana ƙaunar rahaman ubangijinsa saboda zai gafarta masa ya hada wayannan guda biyu a lokacin da ya sabu kansa jikin rashin lafiya li hadisi Anas me dalili akan haka hadisin wanda Anas ya ruwaito radiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam dakhala ala shabin annabi ya shiga akan wani matashi wa huwa bil mauti gashi yana gargara gab da mutuwa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan wannan yaron ji duka ya kake jin kanka a yanzu ya kake ganin kanka ya kake qala wallahi ya rasulallah inni arjullah wallahi ya rasulallah ina kaunan Allah ya bani aljanna wa inni akhafu dhunubi kuma gashi ina tsoron zunubaina ina tsoron kada Allah ya kama ni zunubaina amma ina kaunan Allah zai bani aljanna فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف كيو أن أبو بوا قدابيو بزاس هدو أزوتي ينباوا بأئري ينين دككي تكي أينزو فسي الله يباشي أبن ديكي قونا كما يا أمن تدشي أبن ديكي زورو ina tsoron azaban Allah saboda zunubansa kuma yana kaunar rahaman Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayi wayannan abu biyu ba sa haduwa face Allah ya amintar da shi daga abin da yake tsoro kuma ya bashi abin da yake kauna a wurin Allah to zai samu wannan mutum ya hada wannan bainal khawfi war raja'i malam ah, mai littafi ce ya ah, haka ya bagi ga mumini ya kasance a lokacin da ya samu kansa cikin rashin lafiya wannan hadisi imamu tirmizi ya ruwaito hadisin da sanadi isnadi wanda yake mai kyau ibnu majah ya ruwaito shi da kuma abdullahi bin ahmad abdullahi dan ahmad bin hanbal a zawa'id dinsa na littafin babansa da yi akan az da kuma ibnu abid duniya a cikin littafinsa at-targhib kamar yadda malam ya kawo na uku abinda yake ya kamata ga musulmi lokacin da ya kansu cikin rashin lafiya wa mahama da fihi maradu fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut duk yadda rashin lafiya ya tsananta to kada kuma mutu ya yi burin mutuwa sai Allah ya kawo mutuwa mutu don in huta irin wannan shi yasa yake jawo ma kansa wani abu da zai kaje shi a masa allura ma kawai duk likita ce ba zai warke ba to a masa allura kawai ya tafi ga radadin ciwo kuma wasu kan yi haka kaga ba mutum musulmi mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai haka din saboda li hadisi ummul fadl radiyallahu anha akwai hadisi na ummul fadl Allah yarda da ita sai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dakhala alaihim annabi ya shiga gare su wa abbasun ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yashtaki abbas babban annabi baban abdullahi dan abbas yana cikin rashin lafiya rashin lafiya kuma mai tsanani fatamanna abbasun almauta sai abbas ya kira ma kawai mutu in huta in ji abbas ga sai annabi ya zo yana gaida su ya ji kuma faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke gaya masa ya ammu ya kai baffana la tatamanna almauta kada ka yadda kai burin mutuwa fa innaka in kunta muhsinan idan mai kyautatawa ne a rayuwarka dama ayyukan alkhairi kake kullum fa an tuakhkhara tazdad ko tazdad e, ihsanan a jinkirta maka ka ƙara kyautatawa ila ihsani ka zuwa kyautatawan da kake yi sali an rayu shekara arba'in rashin lafiya ya kama shi sai ke magana da ma ya mutu ya huta sai a annabi sun ka bari watakila a ƙara maka wasu 20 nan gaba ka kai sittin in ka ƙara aiki akan kan sittin dama kana aiki mai kyau kaga ƙara aiki mai kyau ka yi aljannan ka da inda aljanna na ɗaya ne yanzu za ka yi ka na biyu sama in aka sake ƙara raya ka kuma ka ƙara ayyukan alhairi kullum darajan kana ƙaruwa to la'alla in Allah ya raya ka ka ƙara aikin mai kyau aljannan ka ya ƙara yawa ya ƙara daraja ya ƙara girma wa in kunta musiyan idan kuma kana munanawa ne kana yin mummunan abubuwa a da ayyuka mara kyau wanda Allah zai iya kama ka da su ya sa mutum wuta saboda wannan fa an tu'akhkhara ko a ka ka jinkirtar da kai kada ka mutu fa tasta'tibu ka koma ka tuba min ka daga wannan abin da kake yi da ka gara ayyukan alkhairi a nan gaba khairul laka shi fi maka alkhairi ko dai mutum mai kyautatawa ne a jinkirta masa ya gara kyautatawa isan ala ihsan kenan ko kuma mai munanawa ne da yana ayyukan acca a jinkirta masa ya tuba Allah ya gafarta masa ya shiga aljanna kaga duka inda ya yi alkhairi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi to kada ɗayan ku yadda ya wato roƙi Allah ya dauki ransa fala tamanna almauta kada kai burin mutuwa wannan hadisi Ahmad da abu ya'ala suka ruwaito hadisin da hakim hakim kuma ce sahihun ala sharɗi shaikhaini wato a hadisi sahihi ne akan sharaɗin buhari da muslim wa faqahu zahabi imam zahabi ce eh haka ne kamar yadda imam hakim ya fada hakim yana da littafi da ya mustadrak ala as-sahihaini ko ala shaykhaini to a wannan mustadrak din in ya zo sai ya fiddo da hadisi su ce wannan hadisi dama yana sharadin buhari da muslim in imamu zahabi shi kuma sai ya masa ta'adili ya yi aiki a akan wannan littafin sai bi littafin hakim ɗin inda hakim ya dace da daidai akan ka'ida na malaman hadisi ce eh haka din ne in bai kauce wata ka'ida sai ce anan ba haka bane su buhari su ne kan gaskiya kai kuma ka kauce wata ka'ida shi yasa to wafaqahu dhahabi imam dhahabi ya dace da abinda shi ma hakim ya fada a littafin sa mustadrak wa inna ma huwa ala shart al sai dai imam din albani sai ce a'a ba kan sharadin buhari da muslim ba akan sharadin buhari ne kawai shi ma ya istidraki ana akan hakim ɗin da kuma imamu az-zahabi wa akhrajahu shaykhani wal bayhaqi wa ghayruhum min hadisi anas marfu'an nahahu wa fihi shine imam buhari da muslim da bayhaqi su ma surwaito hadisi daga anas dan malik radiyallahu anhu zuwa ga annabi sallallahu alaihi a cikin hadisi sai annabi sallallahu alaihi ke gaya masa fa in kana fa'ilan idan har mutum ya zama babu makawa sai ya roki mutuwa to fal ya a kalmomin da zai amfani da su sai ga nan ba wai mutuwa ya roƙa ba abin da zai zama alhairi gare shi ya roƙa sai faɗi Allahumma ya Allah ahaini karaya ni ya Allah ma kanatil hayatu khairan li muddin rayuwa shi yafi zama alhairi a gare ni yanzu zabi ka nema abin da zai zama alhairi in rayuwar ne shine mafi alhairi to Allah ya raya ka wa tawaffani ka karbi raina ya Allah ka kashe ni idza kanat alwafatu khairan li idan mutuwan shi yafi zama alkhairi a gare ni kaga yanzu ba wai mutuwan mutum ya roƙa ba alkhairi ne mutum ya roƙa a wurin Allah madaukakin sarki kuma Allah zai zaba masa alkhairi din in mutuwa ita tafi alkhairi kenan sai ya tafi kamar mutum zai istikhara ba ni kaza idan alkhairi ne ka hana ni wannan abun in ba alkhairi bane shine kamar abin da mutum yayi a wannan addu'a kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce abinda mutum zai faɗa kenan idan har ya zama babu makawa sai ya roƙi mutuwa to ya amfani da wayannan kalmomi huwa mukharrajun fil irwa sai wannan hadisi yana cikin irwa al-ghalil hadisi na 683 abu na biyu na hudu daga cikin abin da ke wajibi ga mutumin da ya samu kansa cikin rashin lafiya wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha idan akwai haƙoƙi akan mutum to yayi kokari ya maida waɗannan haƙoƙin ga masu su kada mutum ya yadda ya mutu da haƙƙin wani don shi Allah yana yafi haƙƙin sa ne kawai bai yafi haƙƙin wani saboda haka haƙƙi na bashi ne na cin mutunci ne na zagi ne na mutane ne wasu abubuwa duka to yi mutum akwai haƙƙin wani to kada yadda ya mutu da haƙƙin wani don shi Allah bai yafi haƙƙin wani shi yasa malamai suka ce tuba wajibi ne ga kowane irin zunubi ce amma idan zunubin tsakanin mutum da ubangijinsa ne to sharuɗan guda uku ne na farko shi ne sukan ce al'iƙila wato tumɓukewa daga wannan zunubin da mutum ke yi ya bar yi daga wannan lokacin da ce zai tuba ya tsaye da wannan ya daina ya daina shi kenan na biyu shi ne an nadamu ko yin nadama na uku shine anniyatu Allah ya'uda eh niyya ba zai sake yin irin wannan laifin ba shi shikenan su ne sharuɗa idan har laifin tsakanin mutum da ubangijinsa wayannan guda uku kullum ina misali abinda ake kira al'ila idan mutum kamar misali taka wandonsa yake yi sai ce to daga yanzu tun da na ji ba kyau kuma zan tuba to bari in samo reza in yanke ba sai wannan ya kare wandon nan ya mutu ba zan sake dunka wani sabo da ban taka ba daga wannan da nake saye da shi sai in yanke shi ƙasa shine al-iqla min adh-dhanbi yanzu an san cewa ka kubuta daga wannan laifin yake to daga yau ba zan sake dunka irin wannan wandon ba sai kuma su ya nadama akan dunka wannan wandon da ya har yana taka shi su ne sharuɗa guda uku idan laifi tsakanin mutum da ubangijinsa amma idan haƙƙin wani ne to shi kuma sai ya kubuta daga wannan haƙƙin ya nemi mai haƙƙin ko ya yafe masa ko ya maida wannan shine sharaɗi na hudu idan har laifin tsakanin mutum da bayi ne ba tsakaninsa da ubangiji ba kai zai idan ya taɓa haƙƙi na bawa to nan sai an kubuta daga haƙƙin daga wannan haƙƙin to sai yake fari idan akwai haƙƙi na mutane a kansa to yayi kokari ya maida wannan haƙƙoƙin in ta yassara lahu zalika idan har mai da su din zai sauka ga gare shi bi ma'ana zai yi ya maida a yanayin da yake ciki bi ma'ana na dukiya ne kuma yana da dukiyan da zai maida su je to kuɗin uwa ne kaza a bashi wane na kaza a bashi wane duka ya faɗa a bashi in har in ta yassara. wa illa idan bai ba zai yiwu ba a maida a wannan lokacin ausa bi dalika yi wasiya ya faɗa ya kira magadansa ce to ku sani wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza wani na yi alkawari zan bashi kaza ban bashi ba kuma yana bi na ni zan bashi so ku bashi yayi wasiya kan wannan <coughs> wani kuma ya bani ‘ya'yana su zama a hannuna zan kula da su yanzu lokaci ni ma ina gani kaman tafiya ya zo to wane kula da su duka haƙoƙi ne wannan na mutane irin wayannan abubuwa sai ya faɗa ya yi wasiya faqad qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a kan wannan man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyu'addiha ilayhi qabla an ya'tiya yawmul qiyamah la yuqbalu fihi dinar wala dirhamun annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kasance akwai mazalama akwai wani zalunci li da da ma dan uwansa min irdihi na mutuncinsa aw malihi ko dukiyarsa ce yu'addiha ilayhi yayi kokari ya mai da wannan mutuncin da yaci masa ko dukiyan da yaci ci qabla an ya'tiya yawmul qiyamah kafin ranan kiyama ta zo a ranan la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun ba a karban dinari ba a karɓan azurfa a ranan ba maganan kuɗi ba sa magana a wannan rana a duniya ne kawai kuɗi suke da amfani a ranan me ake mu'amala da shi ayyuka ne in malhasanatu aw sayyi'atu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara idan shi wanda ya zalunta ya zalunci wani yana da ayyuka nagari da yi salloli to su ne za a ɗiba a biya mutane idan bai da su sai da yabo zunuban waɗannan mutanen da ya zalunta sai a lafta masa shine hadisin musulun wanda abu huraira ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya kun san mutumin da ake kira al-muflis al-muflis suka ce mu a wurin mu al-mufsil wanda muflis wanda bai da kokobo bai da komi bai da dinari bai da azurfa bai da komi su a fassaran luga suka ɗauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a sai fassara musu tafsirin shar'i ce al-muflis ba wanda ku kuke nufi ba abinda ake nufi al-muflis wanda ya zo ranan kiyama daga mutane na da sallah da azumi da zakka da hajji duk ayyukan alkhairi ya yi su sai a zo a tattara waɗannan ayyuka sai a ɗora masa je je ka zai tafi aljanna kenan ce amma ina ba haka bane ya zagi wane ya yi ma wane ƙazafi ya ci dukiyan wane ya zubar da jinin wane ya kiwa ne ce sai a ɗauki hasanati sai a ba wane a ɗauki sallah a ba wane har sai sun ƙare gaba ɗaya idan ba a gama biya ba sai a ɗebo zunubansu sai a lafta masa sai a jefa shi wuta a lokaci guda ya ga samu ya ga rashi shine al-iflas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa sahabbai shine hadisin da ke gaba to kaga nan shine sai idan har mutunci na wani ne to ya mai wannan mutunci ya je ya yafe masa mana ya nemi yafiya don shi mutunci ba a mai da shi sai dai ka je ka nemi yafiya ga wannan mutumin da aka ci mutuncinsa idan dukiya da shi ne ake iya maidawa فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم, يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح إذا هذا أيك نقري أخذ منه أكرب إذا قلنا أيك دي ووطي صاحبه أبا أبوكين سديزاغا ko wanda ya dauki kudinsa ko wanda ya ci mutuncinsa ko wanda ya ka zubar da jininsa wa in lam yakul lahu amalun salihun idan bai da aiki nagari ukhidha min sayyiati sahibi shi ka yayi sa'a wanda aka ci dukiyansa ko sai ya ɗauko miyagun ayyukansa sai ya dora ma wancan ba shi yake so ɗauka ba sai ya to ga shi dama kai aka ke so ka ci na ne ka ci na ne ko ga akwai mutanen da su ba ruwansu in dai dukiya ne na wuri in dai ya shiga aljihunsu to shi kenan duk abin da za a yi a yi kawai shi ya ci ba magana ko har kirari suke ma kansu wasu ko Allah ya tsare to kaga yana ɗauka ma kansa zunubai duk ayyukan da yake yana ma wasu ne in kuma bai yi ba to kaga duk zunuba wa'ince za a zo a ɗora masa kan nashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa humilat alaihi sai a ɗora masa wa'annan laifuffuka na wa'ancan mutane akhrajahu al-bukhari wal baihaqi wa ghayrihima imam al-bukhari da baihaqi suka rawaito wannan hadisi hadisi na gaba da yake nuna akan idan akwai haƙoƙi mutum ya maida shine hadisin imam muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambayan sahabbai atadaruna manil muflis qalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata'a فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار wannan shine hadisin da muka fassara da zo shine al-muflis shi yasa kada mutum ya yadda ya tafi in dai ya sani da haƙƙin wani dan uwansa musulmi ko ma ba musulmi ba don kaga wanda ba musulmi ba shi hatsarinsa ba za a ɗauki ayyuka na gari a bashi ba don in musulmi ne kai sa'a ka yi ayyuka da yawa kuma abin bai kai ta haka karya karya ka ɗauko sallah na filfili kawai aka biya ka za ka tsira da farillai ko amma shi wanda ba musulmi ba a ɗaukan ba shi ba ba shi abu mai kyau ko ba a ɗaukan sallah ba musulmi ba a ɗaukan lada ba ai afuwan wanda ba musulmi ba to ya za a yi sai ɗayan sai dai ya ɗauko laifuffukansa kafirci su sai a ɗora ma mutum shi kenan magana ya ƙare kaga shi ne hatsarin cutar mutumin da ba musulmi ba shi musulmi za ka iya biya kuma ka samu ragowa amma shi wancan ba shi kai za ka biya shi ba yanzu shi zai biya ka <laughs> ko da me kuma zai biya miyagun ayyukan za a ɗauko a ɗora ma mutum to kaga wannan shi ne hatsarin abun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya to mai wannan sifa ne muflis hasararre taɓaɓɓe duniya da lahira ya yi aiki ya yi aiki ya yi aiki amma duka wasu yake ma aiki lokaci guda gashi zai ga aljanna kuma shi kenan sai a jefa shi a wuta za a karbi ayyukan gaba ɗaya. in ayyukan suka kare ba a gama biya ba a ɗaya bo zunuba wa'ancan a sake lafta masa wannan shi ma hadisi imam muslim ya roito hadisin وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات كدوان بيموتو اكوي باشي اكانسا تو فيسني الاهرا باب ديناري باب ازرفا ولكنها الاهرا إتا الحسنات ne kawai wasayi'atu da su ake biya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka mutu sai ce akwai in aka ce eh sai ce ku masa sallah ba shi wahala ne ko da ba shi kaga wannan ba ma fa ya ci haƙƙin wani bane ba shi ne ya karba akai ya biya bukatunsa na yau da kullum bai samu ba ballantana ya biya ya mutu da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka je lahira to babu dinari babu naira da zaka dauko ka biya bashi babu dubu talatin da zaka dauka ka biya bashi sai dai a ɗibi ayyuka gwargwadon wannan bashi a biya mai bashi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi wannan hadisi imam hakim ya rawaito hadisi daga da ibnu wannan wannan da hanya da ibnu maja da ahmad akan hanyoyi guda biyu daga abdullahi bin umar cewa al-awwal sahihun kama qala al-hakim wa faqahu adh-dhahabi wa thani hasan hanyoyi guda biyu hadisi ke da shi daya sahihi ne kama yadda imam al-hakim ya fada imam adh-dhahabi kuma yace eh, haka din ne na biyu kuma hasan ne kama qala al-munziri wa rawahu at-tabarani fi al-kabir bi lafzin الدين دينان ومن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم wannan na ruwaya tabari shi kuma lafazin ya saba da wancan ce basu suka kala biyu ne ko masu karban bashi kala biyu ne akwai wanda zai karba da niyya da Allah ya hore masa zai biya akwai wanda ya karba kenan sai mahadi kan biya ko akwai masu wannan niyya ya karbi ya sun bai da ma bai da niyan ma zai biya to shi kuma irin wannan Allah ma zai ba shi dama ya biya ba don hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karbi bashi da niyan zai biya to Allah zai taimake shi ya biya in ya karba kuma ba da niyan zai biya ba shi kawai ya samu bulus kenan to haka Allah zai bace ba zai samu abun biyan kuma ba tunda haka niyan sai ke. innamal a'malu bin niyyati to kuma haka ɗin ne duk wanda ya karba da niyya zai biya to sai ga Allah ya hore masa abin da zai biya tabbas wannan haka yake a wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to bashi kala biyu ne faman mata wa huwa duk wanda ya mutu yana da niyya zai biya bashin da ya karba fa ana waliyyu sai annabi ya ce to ni ne sa zan biya masa zan tsaya masa ni ne majibin wa man mata wa huwa la yanwi qada'uhu wanda ya mutu bai da niyan biya ya karba kawai shikenan fa dhaka alladhi yu'khadhu min hasanato shine za a karbi daga ayyukansa masu kyawu a lahira shi dama ya karba ba don biya biya ba kuma bai biyan ba har ya mutu to nan ne in aka je lahira za a ɗebi sallarsa da bi zakkansa da bi sauran ayyuka in yana yi laisa yau mai idin kuma ya sani a ranar lahira laysa yawma irin dinarun babu dinari wala dirhamun babu dirhami ayyuka ne kawai yace malamai littafi ce hadisi sahihi ne bima qablahu saboda hadisin da ke gaba wa bi hadisi Aisha al'ati saboda kuma hadisin Aisha mai zuwa anan وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما dan بن Allah yarda da su da shi da babansa shi Abdullahi din yake fadi ce lamma hadara uhudin lokacin da yaƙin uhudu ya zo bi ma'ana ranar da za a tafi yaƙin uhudu kafin a tafi da daddare da aka yi kuwa gobe za a fita da sassafe za a tafi yaƙin uhudu ice da ani abi min laili babana sai ya kira ni da daddare don bai da wani ɗa sai ni jabir sauran duk mata ne sai kira ni za a je yaƙi ke faƙala sai babai ke faɗi ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيبانا غنين كينا إلا نا تشكين فرقو أن ذا أكتي أقوبي أهد النم daga cikin sabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ji baban jabir kenan abdullahi bin amru bin haram ce wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ce ba zo ni yanzu babu wani mutum da zan bar bayana da ya fi soyuwa a gare ni wanda ya fi daraja a wurina fiye da kai sai daga nan banda sai banda ran annabi sallallahu alaihi wasallama ce daga annabi sai kai ko kuma ban da sai kai daga nan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana gaba da shi don ba wanda fi soyuwa a gare ni kaman kai illa annabi sallallahu alaihi wasallama kawai abin da ke nufi kenan ce to ina gani na gobe za a ni ne farko wanda zai fara shahada a wata ruwa ya ce inda ba don akwai ‘ya'ya mata ƙanninka ba da sai in ce mu tafi ka yi shahada a gaba na tukuna kafin ni in yi tawa ce to amma muka tafi gaba ɗaya akwai ‘ya'ya mata ba mai kula da su sai kira ni sai ce wa inna alayya dainan kuma gashi ina da basussuka kaga yana yin wasiya kenan yanzu wanda muke magana a kanta faqdi ta biya wayannan basussuka wattausi bi ikhwati wattausi bi ikhwatika khairan ga ga kanninka nan mata kai mu'amala da su da alkhairi fasbahana sai muka wayi gari in ji jabir fakana awwala qatilin sai babana ya kasance farko wa'anda aka kashe su to hadisin zai zo a nan gaba da cikin hadisin gaba daya a munasaba na shi abin da ya shafi biyan bashi din to wannan dai abin da yake so ya kawo mana kenan musulmi lokacin da ya ga kansa yana cikin rashin lafiya to wajibinsa ne ya yi wasiya kan haƙoƙin da ke kansa kamar yadda baban jabir ya yi ga ɗansa jabir ɗan abdullahi radiyallahu anhuma na biyar wala budda min isti'jali bi mithli hadhihi alwasiya ce babu makawa kuma a gaggauta irin waɗannan wasiyoyi idan mutum yana bin ana bin sa bashi ya zo rashin lafiya sai wasiya to a gaggauta wannan zartar da wannan wasiya kada a jinkiri cewa ya saboda yana jin rashin lafiya rarri ne don akwai masu wayin cewa don kada a shirya wani abu a kudinsu na'am sai ce ai saboda bai da lafiya ne kila bai san inda yake ba alhali ya san abin da yake yi har ya sa hannu a takarda ya san abin da yake yi ko sai ce a bai ya yi rashin lafiya ne ya sace ko kuma wasu malamai su ce ai iya rashin lafiya ai wasiya ba za a zartar ba shi ma ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci sa'ad bin abi waqqas a makka lokacin da cikin rashin lafiya mai tsanani ko ya zo da ya je gai da shi sa'adu radiyallahu anhu ya ce ya rasulallah yanzu gashi na yi hijira na tafi madina an dawo maka kuma zan mutu a makka a garin da na yi hijira yana kasun sahabbai ba sa son haka ba a so mutum ya yi hijira ya bar gari kuma ya dawo ya mutu a wannan gari to annabi ya gaya masu ba a shi kuma to yana jin wannan abun yanzu zan yi hijira in zo in mutu inda na hijira ya rasulallah sai annabi sallallahu alaihi ke ba shi hakuri shi zai yi ka mutu zai yi ba za ka mutu ba yace to ni da kake gani na ina da dukiya mai yawa kuma ba da magaji sai ɗiya guda ɗaya kawai zan raba dukiya na kashi biyu in yi wasiya da rabi sadaka nan sallallahu ce a'a kai ya sa'adu ka bar 'ya'yanka mawadata suna da abun yi yafi ka yi sadaka da dukiyanka gaba ɗaya ka bar su suna bin mutane suna neman kuma abin da za su ci sai to in raba uku in ɗauki kashi biyu in yi sadaka in bar mata kashi ɗaya ni ce a'a ce to in raba uku in ɗauki kashi ɗaya in bar mata kashi biyu sai annabi ke cewa thuluthu as-thuluthu kathir fa thuluthu wa thuluthu kathir sai yadda da wannan kaga bai da lafiya yi wannan an je gaida shi ne yana gani ma zai mutu ba zai koma Madina ba annabi ya zartar da wannan wasiya ko bai zartar ba to kenan ko mutum bai da lafiya yi wasiya dama a lokacin ake so a yi wasiyan ai shi yasa aka kawo wannan mas'ala anan saboda haka in mutum yi wasiya to akan zartar da wannan wasiya kuma gaggauta ta ake kamar yadda mai littafi ya fada ba a jinkiri dama mun fada alhuqu na tarika haƙoƙi na dukiya na mamaci abin da ya kamata a yi da ya mutu da dukiyansa farko malamai sun ce at-tajhiz shine shirya shi tun daga ɗauko shi asibiti inda kuɗi ake yi su za a fara warewa likkafani turaren da za a siya masu haga gabari hayan motan da za a ɗauka duka waɗannan abubuwa in sai a biya kuɗin su za a fara fitar shi ne wajibi a kan kuɗinsa yanzu tun da nashi ne shi ya yake ya samu me yasa za a bari kuma a je a tambayi mutane su yi wani abu bayan kuɗinsa ne to da shi za a fara ne at tajhiz daga nan na biyu sai bashi na uku sai wasiya na hudu da zai biyo ba sai gado in har da bashi da wasiya da shirya shi suka rage wani abu in ba su rage ba su gama kukansu su kara gaba ba su suka masa wahalan ba koko ce wahalan kansa to su bacci da kayansa ya tafi da kayansa shi kenan su ma su yi Allah zai ba su ko to wannan shine babban abu abinda mai littafi ke nuna mana anan ana gaggauta da wannan dalilinsa shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fadi ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusiya fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi ke babu wato wajibi ne akan musulmi ko kuma babu wani haƙƙi da ke kan musulmi wanda zai kwana kwana biyu kuma yana da wani abu da zai wasiya da shi wace ya rubuta wasiyansa ya ɗora a kansa ya aje haƙƙi ne akan musulmi in akwai wani abu da zai yi wasiya to kada ya kwana biyu bai rubuta ba kada ce sai nan gaba sai na ji kaman ba lafiya tukuna akwai mutanen da za su zo bagatatan ko wani daga bacci shi kenan to in mutu ya so akwai abin da yake so ya yi wasiya to yana cikin lafiya sai ya yi sai rubuta ya sa hannu in akwai wanda zai shaidar da su su shaida shi kenan sai ya tafi lokacin duk abin da ya faru da shi komai ya rubuta ma masu da ke kansa ga sunan wanda yake bi ga sunan alhairin da yake so yayi ga shi nan kaga ba matsala yana da littafi ya rubuta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi shine abdullahi bin umar yake fadi akan wannan hadisi ma marrat alayya ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي يا عبد الله بن عمر تندل جوانا ban taɓa kwana ɗaya ba face kullum in na tuna da wani abu na rubuta na aje ji abdullahi dan umar radiyallahu anhu mun so abdullahi bin umar wajen bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun da ji wannan ce babu dare face ya dauko bairo da alqalami da kuma takarda yana tunani akwai wani abu nake so in in ya tuna sai rubuta sai ya tsara a filo gobe haka kullum sai yayi wannan ce ba wani dare da bai yi haka ba to wannan shine shi ma hadisin imamul bukhari da kuma ashabu sunan abu dawuda tirmizi ibn maja nasa'i su rawaito wannan hadisi insha Allah za mu tsaya a nan gobe sai mu tashi a na shida abubuwan da ke zama wajibi ga mutum da ya samu kansa a cikin wannan rashin lafiya abin da ya kamata yi kwai na shida na bakwai na takwas na tara duka ya kawo har guda goma sha wani abu